yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta dobe da hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin suka husira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah sa saka mishi da alkhairi in ba a manta ba karatu ya karatu har inda muka zo ainihin wato fasli na biyar wanda yake karantar da mu tarihin isowar annabi madina sallallahu alaihi wa alihi sallama da cewa annabi yana isowa madina sai ya ba da muhimmanci dangane da abubuwa guda uku masu muhimmanci abu na farko samar da masallaci a matsayin shi na cibiya ta addinin musulunci domin ibada karantar da jama'a tarurruka da kuma yin wasu mu'amaloli waɗanda za su rufa wa musulunci asiri wato dole ne musulunci ya samu wata cibiya wadda za a rinka share wa musulunci hawaye daidai da gwargwadon bukatar musulunci a cikin irin wannan al'ummar sau da aka shi masallaci ana gina shi ne da gwargwadon yadda bukatar jama'a ta kama na daga girma da ɓangarorin da ya kamata masallaci ya tattaru zuwa gare su sabanin yadda galibi masallatai suke a ƙasashen nan namu kamar yadda na taɓa yin bayani a karatuttukan baya cewa masallaci kaɗai wurin yin sallah ne har ma sai ka ga wani masallacin ya kai ko da wurin tsugunan fitsari ko kashi babu saboda kawai abin da aka fahimta masallaci wurin yin sallah a masallaci wuri ne na ibada sallah zikiri karatun alkur'ani karantarwa wa'azi asibiti masaukar baƙi wuri ne wanda yake za a iya yin shaguna masallaci wuri ne wanda yake za a iya samar da ɗakin taro wuri ne wanda yake za a iya samar da wuri na tattaunawa tsakanin musulmi da kiristoci tsakanin musulmi da yahudawa wuri ne da za a iya samar da kotuna wuri ne da za a iya samar da wurin tarbiyyar ainihin yara marayu duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce masallaci ya tattaru zuwa gare su musamman a zamun na irin waɗannan waɗanda muke dangane da gyara masallaci ko ƙayata masallaci na yi mana bayani a baya ba a yi wa masallaci ƙawa kawa wadda za ta fita daga tsari na wurin ibada amma kuma ba a barin masallaci a matsayin lalataccen wuri babban malamin hadisi al ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari da zo sharhin bukhari sai ya ce shi masallaci ya danganci yadda gidajen mutane suke ne a irin wannan zamanin da muke gina gidaje na ainihin bulo da bulo a sanya musu siminti a shafa fenti a yi tiles to haka ya kamata masallatan su kasance a zamin nan da ake gina masallatai a gidaje na ƙasa da yunɓu da makamantansu haka ya kamata masallatansu su kasance <clears throat> amma na lura da dama ba a fahimci wannan hakikar ba don haka galibi sai ake ganin cewa masallaci ya kasance koyaushe ginin ƙasa ya kasance koyaushe yashi ne a cikin shi na'am idan haka gidajenku suke amma in ya zama gidajenku kankara kankara ne kuka koma kuka gina masallaci na yumɓu ko na ƙasa ma'ana abin da wurin ibada ku zai fassaru ga idanku da idan ya'yanku da al'umma shine wurin ibada ya zama yana da kaskanci a bisa ainihin wuraren zamanku na haka ibn hajirin yake cewa da gwargwadon yadda mutane ke gina gidajensu da gwargwadon yadda mutane za su gina masallatansu na haka sai ku kiyaye wannan haƙiƙar amma da yake na lura cewa galibi mu da muke wa'azi muke karantarwa galibinmu musamman a Najeriya nan ta arewa mun fito ne daga gidaje ne waɗanda na rashin wadata to don haka duk lokacin da ɗan talaka ya ga an sanya tiles a gida an sanya kaza sai ce gidan masu kuɗi ne to in ya ga an yi wa masallaci haka sai ya ce to an yi haramun domin annabi ya hana a yi wa masallaci ƙawa na'am in ya zama mutanen da ba haka gidajensu suke ba to in suka yi masallaci haka suwa ce sun yi musu kawa amma in ka shiga garin makka da madina da ƙasashen musulunci kaf za ka ga a yau haka ake gina masallatai kuma ba sa kallon masallatan a matsayin an yi musu kawa sai su kalli a haka rayuwar take haka gini yake ba don komi ba saboda haka ainihin gini din yake haka kuma rayuwar take don haka masallatanku su zama wurare ne gyararru da gwargwadon irin yadda kuke gyara gidajenku kuke ainihin gina gidajenku a yi ƙoƙari kowace anguwa za a gina masallaci ko gari ko makaranta ko wata ƙasa masallacin ya iya biya wa al'ummar wannan wuri ainihin buƙatu wannan shine abu na farko mai muhimmanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada muhimmanci abu na biyu mai muhimmanci da annabi ya bayar da muhimmanci a kan shi shine tabbatar da danƙon zumunta da kuma kyautata alaƙa tsakanin muhajirai waɗanda suke baƙi ne 'yan gudun hijira da ansarawa waɗanda suke 'yan garin madina ne abu na uku mai muhimmanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmanci shine samar da wata yarjejeniya wadda take a bisa sharuɗa ingantattu da ba su saba ma Allah ba da su saba wa annabi ba tsakanin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin yahudawa madina wadda yake kuma wannan yarjejeniya a cikinta babu zalunci ko miskalin zarratin to fara jin cewa lokacin da ainihin wato malaman tarihi suka bincika sai suka gano cewa ita wannan yarjejeniya an rubuta ta ne sau biyu kafin yakin babar. da kuma ainihin bayan yakin badar amma malaman tarihi sai suka yawo gari sai suka mai da ita a matsayin abu daya shi ce mana gaskiyar lamari abin da ya faru kamar an rubuta ta ne daga baya kuma sai aka ga bukatuwar akwai ƙara wasu abubuwa sai aka ƙara don haka sai zama kamar amended version ko kuma updated version wato an rubuta ta ne daga baya sai yanayi ya canza sai kuma aka ga cewa to bari a zo a sake gyara a tabbatar da wasu abubuwa kunga wannan yana daga cikin al'amuran da zan ja hankali a kai a lokutan baya a ƙasar nan an buga kan matasa akan cewa constitution kafirci ne abin da nake fahimta a wannan lokacin waɗanda ma suke cewa constitution kafirci ne da farko da su ma fahimci menene ma constitution ba tukuna domin constitution asali ba wai doka ce a yarjejeniya ce take tasowa da gargadon yadda musulmi suka samu kansu a zamantakewa tare da wasu waɗanda ba musulmi ba kenan ana iya rubutawa in haka ta kama ana iya samar da yarjejeniya in haka ta kama amma da musulmi ne za su zauna isu isu zalla kasa bukatar sai an samar da wani kungi wanda zai daidaita ainihin wato al'adu da makamantansu na'am idan har a cikin constitution aka rubuta wani abu wanda ya karo da addinin musulunci to wannan kuma dole ne musulmi su ainihin striking su ainihin wato protesting against still ba su yarda da wannan ba amma waɗannan abubuwan duk a kan tebur ake zama ake yi don haka sai su ce to sun gano cewa kaza ba su amintu da shi ba don haka a koma a zauna don a tattauna a samar da gyara akan haka wato gaskiya saboda Allah manyan malamai na musulunci waɗanda suka rayu a wannan zamanin sun zauna sun fitar da fatoyi gane da karatu game da abin da ya shafi civil law ko kuma law da abin da ake kira dokoki na bature waɗanda suka shafi laifuffuka zamantakewa kasuwanci da makamantan haka manyan malamai irin su bilbal suka ba da fatawa akan halal ne musulmi ya je ya karanta ni ina fahimta cewa rashin karatun waɗannan irin dokokin na duniya a yau yana da haɗari ga musulmi ba don kuma ba saboda da yawa abubuwa za su taso musulmi su kasa gane kansu rashin karatu game da harkokin ciniki da kuɗaɗe da mu'amala ta tattali a yau yana da haɗari ga musulmi don da yawa ana yin wasu mu'amaloli a yau waɗanda ba riba ba ne amma in ba ka shiga ciki ba sai ka rinka fassara su a riba amma in ka shiga cikin harkar ka je kai karatu a kai sai ka ga a ba riba ba ne suna da wata ma'ana ne wadda yake wannan ma'anar ba lalle ne kuma ya zanta ya karo da addinin musulunci ba don haka ina ba da shawara matasa daga cikin 'ya'yan musulmi a rinka ba su dama suna zuwa suna karatu game da su ringa zuwa suna karatu game da finances su ringa karatu suna game da harkokin banki game da harkokin inshora domin su je su ga abin yara ike da kyau don su dawo su zo su fassara wa musulmi yadda abin yake to sai malamai sai su duba daga ciki menene ba daidai ba sai a ce kaza ba daidai ba ne sai malamai su ce to a matsayin ku ku na masana game da wannan harkar ku je ku yi tunani menene za ku kawo wanda ya daidai da addinin musulunci abin da ya kamata kenan domin waɗannan abubuwa ne da babu shakka in baka karanta su ba ni ina da yaƙinin ba za ka san su ba idan kuma baka san su daidai ba ko da kai ne malami na musulunci in ka zo za ka yi ta shurɓagiya ne a kai don haka ina fatan malaman najeriya a duk inda kuke ku karfafi matasa su je su yi karatun boko su karanta waɗannan abubuwan gaba ɗayansu su je su karanta international laws su je su karanta international relations diplomatic relations su je su karatu a kan bankin ku buɗe musu kirji su je in ku malamai ne na gaske ku yi wa matasan nan tarbiyya ta addinin musulunci yadda in sun je za su suna taka tsantsan wannan ne abin da yake mafita amma an kuka ce waɗannan abubuwan za ku koma gefe guda gaskiya saboda Allah ba tare da wata kara ba ne ina ganin kun koma kun zama yan bid'a domin annabi ya rayu a zamanin da yake turawa sun fara tasowa suna ƙarfi sai yaga akwai haɗari ya zama ba shi da waɗanda suka san abin da waɗannan mutane suke cewa sai ya samu wani zakakurin saurayi mai suna zaid ibnu sabit wannan zaid ibn sabit din nan shine sakatare general kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya je koyo karatu wurin su ya je koyo karatu ma'ana yanzu annabi ne ya tura shi annabi ya bashi scholarship da izini da yawon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi da ya je yi karatu sai ya dawo sai ya ci gaba da wa annabi ayyuka na sakatare ya fassara ya rubuta in sun kawo ya karanta annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka ku karfafi ainihin matasa a kan haka hadisin zaidi da yana nan cikin ainihin sunan turmizi al turmizi ya rawaito shi da kyakkyawan isnadi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ire-iren waɗannan abubuwan in suka taso a ƙasa jama'a in ba ku bar mu sun yi karatu ba nan gaba su wane ne za su je su wakilce mu duk yadda kake tunanin za a raba ƙasa a raba ƙasa ko ba a raba ta ba amma ina so duk ɗan arewacin najeriya ya san cewa yana da wahala ka sake zama kai kadai a arewa saboda al'amari ya riga ya faru juyin juya hali ya faru a cikin tarihin arewacin najeriya ma'ana kafin zuwan turawa babu kiristoci a arewacin najeriya a yanzu kiristoci masu tsaurin ra'ayi mafi tsaurin ra'ayi kar a afirka sun taru ne a arewacin najeriya duk afirka babu kirista mai tsaurin ra'ayi irin kiristan arewacin najeriya kiristan jihar kaduna kiristan jihar plateau kiristan jihar bauchi kiristan jihar gombe kiristan taraba kiristan kebbi kirista da suke ainihin a maiduguri kirista da suke yobe duk da yadda ake ganin su 'yan tsiraru suna da tsaurin ra'ayi fiye da duk wani kirista a afirka karatun boko suke yi ilimi suke haihuwa suke yaduwa suke kenan in an raba najeriya yau waɗancan yarabawa da inyamurai da sauransu sun ware sun koma kudu nan mun dawo arewan ne zai faru mana dai har yanzu za mu ci gaba da zama da kiristoci waɗanda ba addini mu ɗaya ba kuma addinin bai ce dole sai mu tursasa su mu ce sai sun zama kiristoci ba domin sai sun zama musulmi ba domin su ma yan arewa ne wato arewa din kasar su ce inda za ka kori da ce ka ce dole ya bar zangon kata saboda shi kirista ne kamar yadda babu inda za ka kori da zazzagi ka ce dole ya bar hunkuyi ko makarfi baka isa ba to mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya ashe in abu ya zama la haula wala quwwata illa billah to sai ka tattali bakin zikiri tun farko ma'ana zama da kirista dole ne a najeriya kamar yadda yake dole ne zama da musulmi a kudancin najeriya ko an ki ko an so yanzu a cikin garin su goodluck a cikin garin su goodluck akwai kiristoci akwai musulmi musulmi ɗan asalin musulmi ne kuma ɗan yaran su luck ne mun haɗu da su a aikin hajji har sun roƙe ni don girman Allah zai gina musu masallaci na ce ba da hali a cikin garin su luck me kake tunani duk zafin shi zai ce su da 'yan ƙasa ba ne amirul hajji na jihar port na jihar rivers musulmi ne uban shi ya musulunta a hannun sardauna shi ya tashi ne ya ga kanshi musulmi duk gidan su musulmi ne kuma shi ma dan ijo ne dan kabilar su luck ne shine amirul hajji yanzu haka yana nan kullum yana fitina ta akan sai in ware wani sashi da zai turo yara kamar guda talatin ko arba'in makarantar nan na ce haƙuri sai an gama tukuna sun gama sakandare yana son a karantar da su addinin musulunci su koma su je su ci gaba da yada addinin musulunci zuwa yanzu ba mu da provision ba mu da yanayin da za mu iya karɓar su haka muka ce dan ƙara haƙuri me kake tunani za a iya koro su yanzu a ce su ba ijo ba ne kenan an raba najeriya dole dole dole za a ci gaba da yin musulunci a kudancin najeriya in an raba najeriya dole dole za a ci gaba da yin kiristanci a arewacin najeriya shi ne nake nufi da abu ya zama la haula wala quwwata illa billah kuma ina fatan alheri ga yan uwana musulmi da ke sauraron wannan maganganu nawa da kuma waɗanda za su saurara su tsaya su min kyakkyawar fahimta babban abin da nake nufi shine wajibi ne sai ne shirin zama kawai domin ga annabi ya iso madina sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu a dokar zamantakewa ba a isa a kori annabi daga madina ba me yasa saboda root background din annabi ma daga madina ne can kakannin shi daga kuba suka tashi shi yasa yana isowa madina sai ya fara zuwa can gidajensu can ya fara zuwa ya zauna to shikenan yanzu kamar ni da nake magana nan yanzu kakannina da iyayena daga Kano suke to yanzu aka ce za a kori irina daga Zaria to shikenan in na koma Kano dole kana su karbe ni to ƴaƴana kuma fa dole su kuma nan ne garin su to ni ma kuma fa nan aka saboda haka maganar cewa a ce wane ya tashi nan ba garin su bane ni abin da nake fahimta wannan bai kamata ta taso a Najeriya ba amma a tsaya a dubi hakikanin al'amarin menene matsalar mu a ƙasar nan matsalar mu shine kamar yadda ne bayani jiya daga babban masanin nan gashi nan daga cikin Congo campus gashi Dr. MD Talhat babban lauya ne kwararren alƙali ne kuma babban malami ne yanzu a cikin jami'ar nan ta Ahmadu Bello gashi littafi ya rubuta ya sa mashi, what is constitutional law wai me ake nufi da dokoki na constitution ne a ciki ya ce wannan littafi ya yi abin da ya sa nake hujja da wannan littafi akwai littattafai da yawa waɗanda suke magana constitution amma bai kamata in yi hujja da su ba don na manya-manyan lauyoyi ne amma wannan littafi ya yi shi ne ce ne the student guide wato ɗan wani abu ne da ɗalibai za su rike yan diploma da waɗanda suke karatu sama-sama to duk lokacin da za ka yi reference ga irin waɗannan jama'a sai ka nuna musu irin waɗannan littattafai yanzu wannan littafi ne da duk wani wanda ya gama secondary school ma in ya karanta shi zai iya fahimta amma aka zo da manya-manyan littafan constitution wannan sai lauyoyi ka je ka samu wannan littafi gashi tafi kula bukshe za ka samu sai ka siyo shi ka je ka karanta shi ka gani shi da shi ya yi pinpointing ya shaida cewa ba matsalar ba constitution din ne asalin matsala ba amma aiki da rule of law aiki da doka din abin aka tsara din kowa ya tsaya a kan shi kuma bari ku ji idan ba musulmi ba su natsu a zauna a rubuta yarjejeniya wadda sun amintu da ita kowa ya amintu da ita musulmi ba zai saba ba in kuka sa wa kafiran ido su da kansu za su saba shi ne karatunmu na yau to in suka saba an samu damar a yi musu duk abin da za a yi musu musulmi ba zai saba ba shi yasa lokacin da ta tafi za ta yawa tsakanin ƙuran shawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo zai shiga makka da zai yi umara suka ce ba zai shiga ba annabi yana da sahabbai waɗanda yake yan gani kashe ni ne yan kundin bala ne shuhada'u ne za su je gaba ɗaya su kace-kace da makka su share annabi ya shigo ya yi amma mai tarihi zai ce ya ji ya bubbuge kakannin shi da iyayen shi ya ji ya ibada ya karɓa garin haka za a faɗi a tarihi to annabi ma ya bi a hankali yanzu haka turawa suke rubuta. suna cewa da karfin tsaye bubbuge mutane ya bi a hankalin ma kenan me kake tunani inda an yi rikici sai ce ba ku yadda ba shiga sai suka ce sai ce to me kuke so suka ce sai dai ka turo mutum guda a zo a yi yarjejeniya sai annabi ya ce tashi ka shiga kai Usman je ka usman attajiri ne dattijo ne mai kuɗi ne kuma mai alheri ne in aka tura wani fake-fake wanda yake dama talaka ne wani ustazu bayan Allah yana zuwa sai su mushi dukan tsaya su mutuncin shi usman kuwa mai gidan mafi yawancin mutanen makka ne don ya taɓa bawa ne ragon suna geron kunu ya bawa ne uwar rana ta mutu ya mata likafa ne na haka ba shegen da zai mai iskanci yana shiga shi a ranke daɗe barka da zuwa a a kai tafiya ta yi kyau har da ku eh, eh, a sai aka mara da usman a to ranke daɗe ai ya kamata kai kun ji abin da suka hana mai gidan shi amma ranka daɗe ya kamata kai sai ce a ba zan yi ba tun da mai gida na bai ba suka ce a ranka daɗe a kana mana aiki kai ranka daɗe a wannan wuri kuma ai naku ne usman ya ce a annabi ya turo ni ne ya ce in zo in ji me kuke cewa sai suka ce to ai tun da haka ne ranka daɗe abin da za a yi yanzu ka je a gaggaisa da mutane mana tun da kai mai jama'a ne usman ya shiga ya gaisa da dangi ya gaisa ya dade to nan ne kuma sai munafukai da suka biyo annabi cikin tafiyar su kuma sai suka saka magana cikin mutane masu raunin cewa an kashe usman ne fa shi yasa ko ga shi an kashe shi jita-jita ce karfi sai annabi an kashe shi kanshi annabi ya tasirantu sai annabi ya miƙo hannun shi ya ce ku kawo hannu kowa zai mun da bara'a a shiga a yaƙe su tunda sun ci amanan mu ana cikin mubara'a fa sai ga usman kuma ya taho har ya ce an ce an kashe kai ce a hairin sun yi sun yi na in umara ta na ce musu a shi ne na shiga na ya da dangi ne da sauran jama'a da sauransu to amma yanzu gashi sun fito da wani dattijo sun ce a zo a zauna a yi sulhu duk abin da ka yadda shi ma yadda shi kenan su ma sun yadda. aka zauna aka fara rubuta takarda wane ne sakatare na manzon Allah a wannan takardar shine Ali ibn Abi Talib aliyu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suhail ibn amr yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah suka yi da shi da suhail dan amr wakilin mutanen makka sai suhail ya miƙe yace ba mu yadda ba aka ce ne ba ku yadda ba yace wannan bibi ne mu ba mu san wani ar-rahman ar-rahim ba ce baka san yace shi bai san wani ar-rahman ar-rahim ba bibi ne su abin da suka sani bismika allahumma to sai maza suka fara daukar wuta sai na umar sai ni ke tsaye yace abin iskanci ne ar-rahman ar-rahim din ce ku sani ma'ana ma ba a jahiliya muke ba sai ce shi dai bai yadda ba umar ya ce to ma ga abin da ba a yi manzo Allah ya ce to ba a shafe bismillahir rahmanir rahim kuwa don kowa ya santa a jahiliya amma shi taka ce dan kawai a kawo cikas to shi kenan sai yadda aka wuce sai ce to amma cewa da aka yi muhammadu rasulullahi ya ce mu yadda ba don ba mun yadda kai rasulullahi ne a ba wannan jawayyar ba a share mu muhammadu dan abdullahi muka ka sai umar ya sake miƙewa tsaye yace manzo Allah ban sa hannu ba sai sai manzo Allah yake saurara yace to ai abin mulakanci ne kai saurara dai abubakar ya ja umar kai jawo baya ka bar shi biyar da ya shine ne mai gida aliyu e share rasulullahi ka sa muhammadu dan abdullahi aliyu ya ce ni in share rasulullahi e to wallahi kada a yi sulhu to kaga maza sun fara daukar zafi wuri zai rikice sai manzo Allah yake a gashi biron a bashi alƙalamin a nuna mai inda rasulullahi take sai ya sa sai ya share sai ya ce wa kafa billahi shahida in ku ba ku shaida ba Allah ya isa shaida ka sa Muhammadu dan Abdullahi din aka fara tafiya sai Suhail ya ce a rubuta daga bana ba umara sai baɗi an soke umar bana ba za ku shiga ba sai umar ya sake miƙewa banan wallahi sai mun shiga sai manzo Allah ya ce a'a mun yadda ba za a shiga ba sai umar ya ce a ah, kai ba manzon Allah bane ya ce ni manzon Allah ne ka ce mana za mu umara manzo Allah ya ce na ce bana ban ce bana ba لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين na ce muku za a shiga ne cikin lumana yanzu haka shiga aka yaƙi an karya awa kenan don haka ban ce muku bana ba mun yadda bana ba umara mun yadda an soke haka ake sulhu dole za ka yi tanazumi za ka sassauta wasu abubuwa su ma za su sassauta haka ne ake sulhu da haka ake kasuwanci kai ka ce dubu biyar shi ya ce dubu uku ƙarshe ku haɗu dubu uku da ɗari bakwai kai ka ƙara sama shi ya ƙara ƙasa haka ake yi ko haka ake sulhu suka ce daga yau duk wani mutumin makka in yi musulunta to ba mu yadda ba dole sai dai zauna a cikin kafirci manzo Allah yace na yadda sai sahabbai suka ce a'udhu billahi a'u manzo Allah manzo Allah yace ba komai na yadda <laughs> suka sake cewa daga yau ba hijira duk wanda ya gudu daga wurin mu ya taho wurinka za ka dawo mana da shi manzan Allah ya ce na yadda sai suka ce inna lillahi wa inna manzan Allah ba ka ɗauki musulmi ka koma da kafirai manzan Allah ya ce na yadda <laughs> abin ilimi ne gogewa ce su yin ne yan shekara ashirin da biyar ne daga yau idan musulmi ya gudu ya dawo gurin mu to ya dawo gida manzo Allah yake na yarda sai sahabbai suka ce to wannan zalunci ne manzo Allah yake a ku bisu na yadda haka aka yi wannan sulhun yana nan imamul bukhari ya rawaito shi kusan shafi biyar za mu zo mu karatu akan shi nan sulhun hudaybiya da aka gama aka ce manzo Allah ya sa hannu ya sa hannu ya kastan din shi ya sa su ma suka sa hannu aka yi filin ana cikin haka sai ga ɗan gidan suhail ibn amr ya sheko a guje daga maka ya taho ya musulunta sai suhail ya miƙe ce to ga irin ta nan yanzu ga rana ya musulunta za Allah yake ka tafi da abinka tun daga yarjejeniya sahabbai suka ce ya manzan Allah musulmi ka ba da shi da kafirai ya ce yanzu aka rubuta na yadda ku tafi da shi yana cewa manzan Allah in na zo za su kashe ni manzo Allah ce ba zan zama dattijan banza ba na sa hannu na yadda kan haka a tafi da kai <laughs> In ga muna buƙatar waɗannan karatuttukan mu ji su daga bakin sahabbai da suka gani an yi su suna nan cikin sahih bukhari ya mu zan samu babul hudaybiya ana bayan kwana biyu sai ga wani musulmi ya shekwa a guje daga makka ya taho madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai eh tashi ka tafi yace Maza Allah ni ba inda zan ji Maza Allah ya ce to in suka zo zan ba da kai yace bari su zo suka zo mutanen makka guda biyu suka zo ɗaya da takobi ɗaya kuma ba komai a hannun shi suka ce to mutanen mu sun aiko mu cewa wani ya gudo a damu shi manzo Allah ya ce gashi nan ku tafa shi sabai suka zuru zuru manzo Allah musulmi ka ce haka muka yarjejeniya na yadda kai bi su shi kuma ya kwantar da hankali ya bi su in kai namiji ne in aka zo ka ka a gidanku kar ka rike zaman babaka ana kuka. ka <laughs> ka bari a tafi da kai za ka dawo haka aka tafi da shi haka ake yi wallahi ka zama namiji sau da aka kai aka tasa shi gaba suka tafi suna zuwa bayan gari ina ne bayan gari shine abuwaru ali inda ake daukan haramar uh, maka yanzu an kafita bayan garin madina kamar daga nan zariya ne zuwa dogarawa suna zuwa sai saki jiki kawai sai shi kenan sai yana ta da su haka ake so namiji ka zama kana da hikima ba kai ta kuka kana kuka shi kenan hawan jini ne zai kama ka sai kawai sai ya zauna ya saki jiki da su aka koma sai suka zama kamar su uku ne suke hira kawai ba wani abu ba bambanci shi kawai yana ɗauke hankalinsu ne da hira ta hira sai ce ka amma ta ko wannan naka ya kero sai ce kai baka san maƙeri ba da wasu ya kera ne ita ce eh, eh, kai ta hira kai sai mayan mai don ya samu ya kiri da ya karba ya gani sai mayan mishi sai ce takobin nan naka yana sheki bari gani ya karba da ya dubi mai takobin sai da aka shi biyu shi kenan to yanzu wancan dama kaga ba takobi hannun shi sai dai ya gudo ya dawo madina ko ya gudu ya tafi makka ka duba mutumin kano yana dogarawa ya gudu ya tafi kano ita tafi mai sauki daga dogara ko kai dawo zaria to shine sai dawo madina ana zaune sai gashi ya zo wurin manzon Allah afijazat lafiya yana ya kashe ɗan uwana ina wa yace mutumin da ka ba mu yace to mutumin zo kuka ce ba ku shi yace ba ya wuri na ban san yadda aka yi ba <laughs> yanzu ka ga dole jira an gurin su su tafi da shi ko kuma shi ma ya zauna ya sallah wancan sahabi sai ya zauna a bayan gari shikenan haka ake son namiji shi yanzu ya madina yanzu an turo neman shi za a zo wurin annabi ka ga hikimar annabi annabi ya san sahabban shi mazaje ne sai ya kafa daba a nan ainihin abuwaru ali zulhulaifa idan mutanen maka suka zo za su tafi kasuwanci sai rabu da su sai sun je sun yi kasuwanci sun yi riba sun yi tsaraba sai ya fito ya bugu na buge ya ja kaya sai ya shiga daji ya zaman shi ya tara dukiya ga abinci ga kwanciyar hankali shi kadai a daji namiji kenan to duk wanda aka koro ya taho in annabi ya ce a'a ba zan zama sai dawo sai zauna a wurin wannan sai suka haɗa gari kuma gari na suwa na mujahidai yanzu ba za ka ce musu yan duka ba na mujahidai sai suka yi zaman su a nan sai suka hana mutanen makka sakewa ka in suka zo za su wuce su kyale su in suka dawo su tare su su bubbuge sai ga mutanen makka da delegate wakilai aka zo ran annabi to wannan dai takarda haka Allah ya so amma mutanenka da ke bayan gari ka ce musu su dawo su zauna a wurin ka mun yafe musu ba ma bukatar su amma su su bar mana hanyar da lafiya sun kashe mana mutane sun karya mana jali annabi ya ce a haka suka ce yace to shikenan sai ku sake signing out cewa yanzu kun rusa wannan takarda sai suka ce takardar banza wacce irin masharunta sai suka yaga ta yaushe ma za a yi sigineta sai suka yaga ta shikenan annabi ya ce to kowa ya dawo kun yadda ake yi <laughs> shi yasa aka ce ku samu dattawa in za su je su wakilce ku don aka samu ɗanyu to abin da zai yi kyau ba kaga da kansu ka je suka yaga suka yi ashar suka tsine wa takarda alwaka ba kuwa su suka rike kwafi suka tafi da ita saboda zalunci ba su bawa annabi kwafi ba saboda wai in ya saba su samu damar hukunta shi sai suka rike kwafi amma yau sai shi sun dawo da ita wai da Allah ya sa hannu wannan takarda a soke ta shi kenan suka yi yaga ta suka tashi suka yi tafiyarsu waɗancan sahabbai na bayan gari suka dawo yanzu duk wanda ya yi hijira sai taro sai zo zaman shi ba wanda zai biyo shi ya kama shi ana cikin haka sai zainab ta musulunta ta attajiri ne a makka ta tayar mishi da hankali tarkita shi ta hana gidan zaman lafiya uban ya kira wanta ya ce kai eh ka tattali guzuri naka da nata ka je ka kai ta madina ka dawo haka ya taso ka gaba a kan rakumi tun daga maka har madina sai zai kawo ta ya ajiye musulmi ita shi ya juya don a samu zaman lafiya a gida sai sa musulunci yana tarbiyyar mutane ne yadda yake kar ka damu don ka bi kafirai duk sanda kafirai za su yi sharaɗi dama na zalunci za su yi don haka wannan yarjejeniyar da aka rubuta asali an rubuta ta ne da yahudawan da mu'auf za ka zo ka ji abin da ya zo ya faru daga ƙarshe su suka zo suka ci amana sauran yahudawa duk suka wargaza shikenan al'amura suka zo wanda duk za mu ji su a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka ina jin mun kwana a gaba ta sha shida ko ta sha bakwai sha takwas innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibina yahudawa za su zauna gari ɗaya su ci su sha su yi mu'amala da ainihin wato muminai matukar ana nan a cikin wannan hali na ainihin fada da juna wato ma damar ana shiri ai ana cikin fada din nan ana cikin rashin jituwa to shi kenan yanzu an yadda an yi sulhu ba sauran fada ba wanda zai korona amma za su zauna gari ɗaya a tasa ashara inna da haramun jawfuha li ahli hadhihi as-sahifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan yarjejeniya ya rubuta cewa ita yasriba madina haramun <clears throat> ta zama ainihin haramun wato harami ce jawfuha li ahli hadhihi sahifa wato duk wanda ita da sa hannu a cikin wannan takarda to cikin madina ya haramta gare shi yayi yaƙi ba zai yaki ba ba zai tada hankali ba ma'ana ya zauna amma ba ta da hankali duk wanda ya sa hannu a wannan takarda yarjejeniyar kenan an fahimta to kuma wannan yana ƙara nuna maka wani abu ne akwai kalmar da kai in ka faɗa eh su ba za su yadda ba akwai kalmar da su kuma in ka faɗa in sun faɗa kai ma ba za ka yadda ba ƙarshe dole annabi ka ga yadda ya kira madina yasrib a halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusammuna ha yasriba wa hiya al-madina wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna suna kiranta yasriba me ce yasriba wai madina amma sunan ma'anar shi nun kufurci damuwa ɓacin rai sai annabi ya ce a daina ce mata yasriba a rinka ce mata ainihin madina wal tu khairun lahum su ce madina shine alheri gare su da sun sani to kafirai ba sa kiranta madina sai dai su kira ta yasriba munafiqai ma ba sa kiranta madina sai dai su kira ta yasriba amma kaga a cikin wannan sulhu sai annabi ya yabbe kira ta ba saboda ba a kira ta badin ba za su yadda ba sai annabi ya haƙura aka tafi haka sai ya ce al ishirin gaba ta ashirin wato kamar ka ce sakin layi na ashirin innal jara kan nafsi ghaira mubar wala asim makwabcinka kamar kanka ne ba tare da cutarwa ba ba tare da wani zalunci gare shi ba wato duk wanda yake makwabcinka ne kai musulmi sai zama makwabcinka ba wahude ne to ka sani da cewa kamar yadda kake tsara kanka haka za ka tsare shi ba za ka cutar da shi ba za ka bar cuta gare shi ba kai ma ba wahude makwabcinka musulmi haka za ka kiyaye mishi mutunci alwahida wal 20 innahu la tujaru hurmatun illa bi a haliha. duk wata mace to ba za a ainihin wato yi mata mujara ba wato ba za a karɓi wata mace kawai ka saka wata mace a cikin gidanka ka aje ta a madina ɗin nan ba sai da izinin mijinta ko iyalanta ko danginta Allah ya sa kun fahimci wannan yarjejeniyar kada a kama wani wazo ya aje wata mace sai da izinin masu ita in baiwa ce masu ita suka shi ita in mace ce ya ya zama aure aka shi ko kuma wani ne yace a je mini wannan ya ko mata ma'ana duk wanda aka kama ya yi kamfin wata mata ba da izinin waɗanda suke waliyanta ba to ya saba wannan doka saboda an san yahuda suna da irin wannan dabi'u الثانية والعشرون إنما كان بين أهل الصحيفة من حدث duk wani rikici da ya faru tsakanin waɗanda suka rubuta wannan takarda ta sulhu a wistija ko kuma conflict wato rashin jituwa yukhafu fasaduhu wanda ake tsoron zai haifar da barna a cikin garin nan fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to za a dawo da al'amarin zuwa ga Allah da kuma annan Muhammad ma'ana duk wani rikici da ya faru tsakanin Yahudawa da Musulmi to ba za a kai kowace kotu ba sai dai a kai kotun Allah ita ce a kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da sa wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi sahifa wa abarriha domin Allah shine mafi mafi kula da kuma mafi kiyaye abin da ke cikin wannan takarda wato abin da ke nan jawabin ke cewa wannan hannu da annabi ke sawa cikin takardar nan a madadin Allah ne to Allah shine mafi kiyaye tsari kuma shine wanda ya fi kowa aminci da nagarta don haka duk sanda rikici ya faru tsakanin yahudu da musulmi to ba za a kai kotun yahudawa ba ba za a bi a tara manyan yahudawa ba sai dai a taho wurin manzon Allah shine zai yi sulhu sun yarda da haka kaga su ma nan dole sun yi tanazuli akan wani abu sannan as-salisa wal 20 innahu la tujaru quraishun ba shi ba za a taɓa bashi mafaka ba mana mafaka ta siyasa a ce wani bakurai shi ya yi laifi ko ya gudo madina to dukkan mu mutanen madina yanzu da musulmi da yahudawa to babu mujara ba za a dawo wani bakurai shi mafaka ba wala man nasaraha haka duk wata kabila da ta taimaki qurayshawa idan ita ma ta gudo madina din nan to ba za a ba ta ruwan zama ba kowa ya yarda da wannan saboda manzon Allah da zai sake da kuma da qurayshawa ba saboda qurayshawa nan su suka wulakanta shi suka koro shi to in wani bala'i ya koro wani bakurai ko wani abokin qurayshawa kun yadda zai da wurin zama a madina suka ce eh sai aka sa hannu arabi awal ishirin inna bainahum an-nasr man dahama yasrib tsakanin mutanen madina to akwai taimakawa juna wato za a haɗu akan man da hama ya daga duk wanda ya faɗo wa madina ana zaune a madina sai wani ya faɗo wa madina to dukkan mu musulmi da ku yahudawa za mu haɗu mutum kuɗa wannan mutumi kun yadda suka ce eh alhamisa wal ishiruna doka ta ashirin da biyar iza bu'u ila sulhin yusalihunahu wa yalbisunahu fa innahum yusalihunahu wa yalbisunahu idan aka kirayi mutanen madina akan su zo su yi sulhu fada ya faru tsakanin musulmi da tsakanin da a zo a zauna a daidaita a zauna tare za a yi in eh, za a yi wa innahum idza bu'u ila misli zalika fa inna lahum 'ala al-mu'minina idan su ba aka kiraye su yahudawa su zo a zauna a yi sulhu saboda wani rikici su ma mu'mine za su amsa musu illa man haraba fi dini sai dai wanda ya yaki wani a cikin addinin shi ma'anar wannan doka ita ce idan aka samu rikici tsakanin musulmi da bayahude idan yahudawa suka nemi a zo a yi sulhu za a yi sulhu ba za a bar rikici ya ci gaba ba to haka idan musulmi suka nemi a yi sulhu za a nemi a yi sulhu su ma yahudawa sun yadda za su zo su zaman sulhu eh sai dai wanda ya tsogali wani game da addinin shi to nan ne gwamnati za ta hukunta shi mana tsogala game da addini ita tana haifar da tarzoma amma in garin kasuwanci ne wata mas'ala ta faru wannan za a iya kiran juna a zo a zauna a sulhunta amma wanda ya yaƙi wani game da addinin shi to wannan za a hukunta shi shine ka tashi ka kona wani masallaci ko wani kona coci ko wani ya kona gida to wannan za a hukunta shi amma abin da ya shafi rikici ne da gobe to wannan za a zauna a yi sulhu kuna fahimta jama'a na yarjejeniyar ku sannan as-sadisa wal 20 ala kulli unasin hissatuhum min janibihim allazi qibalahum kowace al'ummar anguwa ko gari ko ƙauye to yankin garin yana ɗauke da hukunci irin nasu haka waɗanda suke makwabtaka da su wato waɗanda ke gefensu ko suke gabansu ko suke bayansu to dukkansu suna da hukunci irin nasu ma'ana yanzu misali kamar da ne mana misali jiya sai a ce mutanen tudun wada an yi yarjejeniya da su to duk waɗanda ke kewaye da tudun wada to su ma wannan yarjejeniya ta shafe su ina fata an gane asabu awal 20 inna yahudal aus مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة يهوداوا waɗanda suke ausawa ne kun san akwai yahudawa ausawa ba hausawa ba fa ausawa aus kabila aus asali abin da ya sa aus da khazraj su mushirikai ne masu bautar gunki to amma a cikinsu an sami yahudawa to sai annabi ya saka cewa yahudawan kabilar aus da bayansu da suka yanta da su kansu su ma duk daidai wa daida ake da su a cikin wannan yarjejeniya wato misali yanzu idan wannan yarjejeniyar muka ce mun yi ta da kiristoci katahawa misali nake magana kamar mu hausawa sai a ce to ta hada har da kiristoci hausawa kamar maguzawa kenan kuma kun fahimta domin asalin conflict din dama ba na kabilanci ne na addini ne to addinin da bakatafe yake yasa aka yi wannan yarjejeniyar da shi shine addinin da wancan bahaushe yake da maguje saboda haka yarjejeniyar duk ta shafe su shine yace inna yahudal aus yahudawa waɗanda suke ɗan ƙabilar aus mawalihim wa anfusahum da bayansu da suka yanta da su kansu ala misli ma ahli hadhihi sahifa suna biyar yarjejeniyar da aka yi a wannan takarda ta shafe su ma albirrul mahad tare da cewa akwai tsantsar kula da duk dokoki min ahli hadhihi sahifa na duk waɗanda sunan ya shigo cikin wannan ainihin takarda ma'ana akwai sincerity akwai amana babu wani wanda sunan shi yake a ciki wanda zai koma ya saba wa innal birra dunan ismi manzon Allah ya ce domin cika alkawari ba kamar saba alkawari ba ne halin kirki ba kamar halin banza ba ne sai dai kuma ya ce la yaksibu kasibun illa ala nafsihi amma fa duk wani wanda ya wani laifi shi kadai to ba ya yi a madadin al'ummar shi bane za a kama shi ne shi kadai a hukunta shi ma'ana an aka irin wannan yarjejeniya sai aka samu wani bakatafe kwaya daya ya ji ya sata to ba za a ce duk katafa ya barayi bane a je a hukunta su idan aka samu wani bakatake ya zo ya kona masallaci ba za a ce to duk katafawa a kama su a kashe ba sai in ya ce turo shi suka yi amma shi ne ya zo ya sai a kama shi sai a hukunta shi shi kadai wa inna allaha ala asdaq ma fi hadhihi sahifa wa abar Allah ma'aukakin sarki shine mafi gaskiya daga cikin waɗanda suke da hannu a cikin wannan takarda wa abarrihi kuma Allah shine mafi cika alkawari Allah ba zai saba ba yadda aka yi Allah ya yarda a الثامنة والعشرون ashirin da تقص wa innahu la yaqulu hadha alkitab duna zalimin duna zalimin aw sai dai kuma wannan littafi da aka rubuta na constitution da yarjejeniya to ba zai kare duk wani azzalumi ko wani wanda ya laifi ba kada ya zama saboda kai musulmi ne ko da yahudi tun da sunan ka ya zo ka shiga cikin wannan sai ka je ka yi wani laifi sai a ce a ah, to wannan ai an yi yarjejeniya da shi don haka a san yadda za a yi alala ta magana a dole duk wanda sunan shi ya zo cikin wannan in ya saba wata dokar ƙasa za a hukunta shi wa innahu man kharaja kuma yadda al'amarin yake shine man kharaja amana wa man qa'ada amana bil madina wanda ya fita daga madina to ya fita cikin aminci yana cikin aminci duk inda ya je to wani da yahudi ko wani musulmi in ya haɗu da shi ba zai taɓa shi ba haka wanda ya zaman shi a madina ya zaman shi cikin aminci ba wanda zai taɓa shi illa man zalama wa asima sai dai wanda ya zalunci ko ya wani laifi to za a hukunta shi wa inna allaha jaru liman barra kuma allah maɗaukakin sarki zai ba da kariya ga duk wanda ya kiyaye doka wattaka Allah zai ba da kariya ga duk wanda ya ji tsoron Allah wa Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama muhammadu manzon Allah zai ainihin wato kiyaye zai bada kariya ga duk wanda ya kiyaye ainihin wannan doka jama'ar musulmi kun ji ƙarshen wannan ainihin constitution wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta shi da ainihin waɗanda suke ba musulmi ba a isowar shi madina malam ya ce a duba sira ta ibnu hisham a siratul nabawiyya mujalladi na biyu shafi na 119 zuwa 123 uku da kuma akram al wato uh, al-doktor akram buwa al-umari babban profesa ne na hadisi da tarihi sunan littafin shi a suratun nabawiyya as-sahiha ya ce a duba littafin daga shafi na 280 da ainihin hudu zuwa 285 jama'a kun ji wannan da ɗan boko ba Allah ku je ku samu waɗannan littafai ga su kama guda uku waɗanda zan faɗi ko guda hudu waɗanda waɗannan littafai sun yi tarihin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sun kawo waɗannan matsalolin da turanci wanda kana buƙatar ka je ka karanta su a matsayinka na ɗan boko don kai musu kyakkyawar fahimta saboda wannan kabiya jama'a kabiya ce wadda kamar yadda na sha faɗi a baya an buga kan matasan ƙasan nan cewa ba za a bi constitution ba sai na fahimci cewa ashe ma ba a fahimci mene menene constitution ba constitution din wata yarjejeniya ce tsakanin mabambantan addinai guda biyu a cikin wannan littafi ya kawo shi a shafi na 219 har zuwa abin da ya biyo baya da nan Muhammad the prophet of all humanity Maulana Wahiduddin Khan shine wannan littafi zaka samu wannan a cikin wannan littafi insha Allah sai kuma littafin Ar-Rahiq al-Maktum the sealed nectar gashi nan biography of the noble prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam Safiyur abdurrahman al-mubarak fari shi ya rubuta shi shi ya kawo abin da bayanai gaba ɗayan su gashi ce a treaty with the jews wato wannan yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da su gashi nan tun daga shafi na 237 har zuwa shafi na 238 sannan sai kuma when the moon splits shi ma safiyar rahman mubarak sai ya rubuta shi gashi wannan littafin ya fi kawo abin da details masu yawa kwarai da gaske ka samu ka karanta shi gashi nan daga shafi na ainihin wato ɗari da tamanin da ainihin uku har zuwa ainihin ɗari da tamanin da hudu duk za ka samu waɗannan bayanai kafin nan ma da shafi na ɗari da tamanin da ɗaya da shafi na ɗari da tamanin da biyu biyu ya kawo waɗannan abubuwa when the moon splits tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to sa'annan sai kuma ga wannan yace hukumatul rasul sallallahu alaihi wa sallama dirasatun tarihiyya dasturiyya muqarana the governmental system of the prophet muhammad sallallahu alaihi wa sallam a comparative study in constitutional law by dr hashim uh, al-malla professor of islamic history college of arts university of mosul jami'ar ƙasar Mosul jami'ar garin Mosul ta Iraq a nan ne wani profesa ya rubuta wannan yana bayani akan gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya structure yaya hierarchy yaya tsare-tsare wannan littafin shi kana buƙatar ka karance shi ne sukucin da guda Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to za mu dawo kan zuwa wannan matsalar insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan tattaunawa to duk da malam ya gama sai ya ce wa hadhihi dalilul wasiqa allati tammat ma'al yahud wannan shine content wato wannan shine abin da ke cikin wannan takarda wadda aka rubuta ta tare da yahudawa fil madina a madina wa ashu ma'al muslimina fil mujtama'il jadid kuma su yahudawa suka rayu tare da musulmi a wurin zamantakewa ko a ƙasa guda wadda take sabuwa ce tahta qiyadatin rasul sallallahu alaihi wa sallama a karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to annan ne shi yasa ka ji tun farko jiya nake cewa akwai dan bambanci irin yadda Madina ta samu kanta a lokacin da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan lokacin a wancan lokacin annabi ya riga ya samu ƙarfi domin ausu da khazraj su suke da gari su suke da ƙarfi yahudawa ba ma su ma asali sun zo ne kamar yan cirani to amma sai suka waye gari sun rike harkar noma da kasuwanci sai suka yi ƙarfi a nan to zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ta hanyar masu asalin gari ne to da suka wa annabi dama cikakkiya sai annabi ya waye gari sai zama shine shugaba don haka an yi wannan yarjejeniya jama'a amma annabi a matsayin shine president na ainihin madina shine jagora an fahimta to kenan kun ga inda dan bambanci yake mu yanzu in za mu zauna mu yarjejeniya ba waɗannan waɗanda suke ba musulmi ba ko ba ɗan yankin mu ba to za mu je ne a matsayin mu mun zo wakiltar yankin mu su sun zo wakiltar yankin su yaya yarjejeniya ta hukunta shine a lokacin sai a ce to prime minister zai zo daga bangaren ku sannan kuma ainihin president zai zo daga bangaren mu in aka yarjejeniya haka shi kenan da gwargwadon yadda yarjejeniya ta kama kamar yadda na ce dole sai an yi tanazuli akan wasu abubuwa an fahimta gama Allah madaukakin sarki ya taimaka wa kanu salasa qaba'il malam yace su waɗannan yahudawa ƙabilu uku ne dukkan su yahudawa ne amma kuma sun zo ne daga dangogi bambanta nau'i uku kamar yanzu ka ce katafawa sai ka ce angas sai ka ce ka kaga a yankin arewa ka ta fara daga jihar kaduna angas ko biram daga jihar plateau sai kuma ka ce katama daga adamawa amma kaga dukkan su ne ne kiristoci ne amma kuma daga ƙabilu mabambanta to haka su ma waɗannan ƙabilu ne guda uku ƙabilar farko sunanta banu qainuqa sai ka iya koyon faɗin waɗannan sunaye na daga cikin aikin ɗalibin ilimi banu qainuqa wa banu nadir da kuma banu nadir da kuma banu quraiza wato qainuqa'awa da kuma nadarawa da kuma quraizawa ba kurai sara ba kurai zara ina fata an gane ولم تف هذه القبائل بالعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم kunji mala yace sai dai waɗannan kabilu gaba ɗayan su ba su cika duk wannan yarjejeniyar da aka yi da manzon Allah ba sun karya sun kasa ba za su iya ba haka kuma da za ku zo ku zauna da su duk yadda za su yi in kuka sa ido kwana biyu za ku ga ba za su iya ba saboda asali su ba su da tsari wanda suka saba bi isu isu to me kake tunani a ce su bi tsari tare da wani ba ba su iya bi ba su isu ba su da wata doka wadda asali take jagorancin rayuwarsu me kake tunani in ya zo ya haɗu da wani aka ce to ga wata doka wadda za ta tsara zamantakewa shi da wani ba zai iya bi ba na haka da aka zo aka zauna kwana biyu sai suka saba ya suka yi suka saba malam yace bal harabu dukkan su sai da suka yaki annabi sallallahu alaihi wa to amma bari ka ji yadda annabi ya kasabta su ya hukunta su famanna ala banu qauqa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama banu sun yaƙe shi yana duk zai hukunta su sai wani abu ya faru wanda shine na fara bayyana mana sai aka samu abdullahi ibn ubay ibn salul wanda yake shi kuma a zahiri musulmi ne amma shi ne shugaban munafikai ma amma shi kuma dama yana da muhalafa tsakanin shi da su yana da abota tsakanin shi da su da suka ci amana manzo Allah suka yi manzo Allah manzo Allah ya tattaro musulmi aka je aka tare su da aka tare su manzon Allah zai hukunta su kenan sai abdullahi dan salam ya tashi yana ta roƙon manzon Allah ina ta hori yana ta kama jiki har yana saka hannun shi a cikin rigar manzon Allah yana shashafa manzon Allah sai manzon Allah ya ce tafi an kyale maka su kun ji abin da yasa aka kyale su su banu ba suna fata an gane wa ajla banin nadir banin nadir kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su aka yi musu ijla'i ma'ana ijla'i shine to ku tashi ku bar garin nan tun da dai dama yarjejeniyar da aka yi wanda duk ya saba ko a kashe shi ko a kore shi to shi kenan na hukunta cewa a kore ku kuma dukiya da kuke da ita kaf ba abin da za ku tafi da shi sai suturar jikinku sai abin da raƙumi zai ɗauka duk abin da ya wuce ɗaukar raƙumi to ba za a sa a karafan ba ba za a sa a mota ba ba za a sa a kula ko kuma irin wannan keken doki ba ba za a sa ba sharadin da annabi ya musu kenan shine aka yi musu ijila'i banin nadur kenan wa qatala bani quraiza bani quraiza ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashe su gaba daya wa saba zurriyatahum ya'yansu da matansu da zurriya manzon Allah ya raba su a matsayin bayi amma ka sani ba manzon Allah ne wannan fatawar ba lokacin da manzon Allah ya je tare su aka ce to ga laifin da kuka yi suka ce gaskiya sun yi laifi kun san cewa wannan laifin da kuka yi ne hukuncin ku suka ce sun san kisa ne ko kora sai mun ga Allah ya ce to shikenan ni yanzu ba zan ce komai ba wani yi miƙe tsaye sai annabi ya ce wani musulmi waɗannan dangin ka ne kuma ƙabilunka ne sai dai kai ka musulunta to kaga abin da suka yi mana Allah daga saman bakwai ya ce mini duk abin da ka hukunta game da su Allah ma ya yarda me ka gani sai ce manzo Allah abin da nake gani duk wanda ya ga a yanka shi su da su kuma a raba wa musulmi sai manzo Allah ya ce Allah na saman bakwai ya ce ya yarda da abin da ka hukunta saboda haka hatta kashe su da aka yi to da manzo Allah ne ya ce kai a kashe su ba sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya danka al'amarin ne a hannun dan uwansu ga abin da kun fahimta jama'a wa nazalat suratul hashiri to a lokacin ne suratul hashiri ta sauka si banin nadir game da ainihin ƙabilun banin nadir ƙabilun banin nadir shine waɗanda aka yi wa ijla'i za mu zo in muka je daidai wurin za mu ɗauko sura mu yi tafsirin ta don abin ya tafi daidai za ka ji Allah yana cewa yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina sai Allah ya ce fa atabiru ya ulil absar me yasa Allah yake fa ta biro da suka tashi tafiya kun ji dai an ce su tashi su tafi su tashi ina su ina su kayan raƙumi to gidajen su fa da ma'aikacin su kaga dai gida ba za ka dauka ba to ba wanda zai siya sai suka ce to amma ba za su bar gidajen a tsaye ba sai sun rusa su manzo Allah ya ce ku rusa da suka su suna rusa sai manzo Allah ya ce sabai ku taya su ku taya su sai a tura bulo aka tura bulo don mugunta sai su ce a fasa shi shi ma sai a fasa shi sai Allah yake fa atabiru ya ulul absar masu basira ku lura ba yahude abin da baya bukata trash bola ba zai amfani da shi ba amma ba zai daka amfana ba fa atabiru ya ulul absar don haka zamu zo mu tafsirin wannan aya <laughs> insha Allah wa suratul ahzab wa suratul ahzab sannan ita ma suratul ahzab ta sauka za mu zo mu tattauna dangane da ita ita ma insha Allah ta'ala ina fata an gane sai banu quraiza ita kuma game da banu quraiza ta sauka wa kana tafsilu ma jara minhum to malam yake cewa ga bayanin yadda abin ya faru wa ma jara alaihim abin da ya same su na kyale su da aka yi da kuma waɗanda aka kashe ko malam yace ga tafsilin alam nahwi tani wa kana tafsilu ma jara minhum da abin da suka yi wa ma jara alaihim da abin da aka yi musu anan nahwu tali da bayanin kamar yadda ya gabata kanka kamar yadda zai zo jama'a kuna fahimtar karatun yanzu anan a dunkule kaji an ce maka yahudawa nau'i uku ne waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyale su waɗannan annabi ya kore su waɗannan kuma fa annabi ya sa aka kashe su to yaya bayani ya faru me suka yi ya aka yi musu sai malam ya ce alal nahawi tali ga bayani kamar haka Allah maraukakin sarki ya taimaka to na farko yace banu qainuqa ƙabilun banu qainuqa a ba'da ghazwati badr bayan da aka yakin badar azhara banu qainuqa al-ghadab wal alal musulmina sai kabilun yahudawa na banu qainuqa sai suka bayyana ƙiyayya da hasada ga musulmi kun ji fa su waɗanda annabi da raso zai kashe su ko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya so zai kore su amma wancan munafiki ya roki annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyale su yau sai suka ji annabi ya je ya yaƙi wasu kafir ya yi nasara a kansu sai suka zo suka fara nuna ƙiyayya da hassada dan ne annabi zai ci nasara ku ji fa ala nata'iji hadhihi ghazwa sakamakon nasara da manzon Allah ya samu na wannan yaƙi na Badar sai suka zo su ne nuna mishi ƙiyayya karara su kuma na nuna mishi hassada a bayyane wa balaga bihim al'amur. kai al'amari ma ya kai an ja harudul ada suka fito suna ainihin nuna kiyayya a fili suna faɗi da fatar baki فجاء إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونفعهم من قال الله يمسنا فيها yace ni da ne muku mutunci na barku har yanzu ana zaune da ku ku tuna su wani fa an kore su suna can sun watse a duniya ku tuna su wani fa an kashe su amma ku aka kyale ku ku ne za ku zo kuna nuna mana kiyayya ku da ya kamata ku taya mu murna mun yi nasara akan wasu makiyan mu wa da'ahum islam in Allah ya ce ainihin na ganin ma lokaci yi ku ku musulunta kawai ولكنهم ردوا ya يعني التحدي والتهديد من الرسول sallallahu alaihi wa وسلم sai dai kuma suka maiwa da manzon Allah martani martani irin na ne na fito na fito da kuma gargaɗi cewa kai din ne yi me aka yi aka yi ka ka isa ne dan kai wasu wani ka tawo gurin mu ka gane zai same ka at-tahdid wa tahaddi suka jefa wa annabi kalubale suka wa annabi barazana malam ya ce wannan tarihin yana nan a cikin littafin siratun nabawiya ta ibn hisham mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da tara zuwa ɗari hudu da ashirin da shida da kuma ibn hajar a cikin fatuhul bari mujalladi na bakwai shafi na ainihin ɗari uku da talatin da biyu wa hassana sanada hadhihi alqissa ibn hajar ya ce wannan kissar da ka je ta ko na cewa annabi ya je musu gargadi a yi musu nasiha amma su sun yi mai gargadi da bakan magana to ibn hajar ya ce wannan isnadin da kyakkyawa ne walam yakun hadha huwa sababu ma jara alaihim to menene ya same su daga baya su ma an dawo an yi musu ijla'i an dawo an kore su amma menene ya ja aka yi musu korar ba wannan bakar magana bace ba wannan zagin bane ba wannan wulakancin da suka yi annabi bane an gane bal wa udu zalika ila sababin akhar wani sababin ne daban akwai wani abin daban da ya faru wa huwa ga yadda wani abin ya faru din ko kun fahimta gama wancan cin mutunci da suka yi wa annabi bayan nasiha da ya musu ba shi ya ja aka koye su ba wani sababi ne gashi annan ra'atan min na ja'at ila suqi bani qainuqa wata mace ce cikin matan musulmi sai ta je siyayya ko cin kasuwa a kasuwar waɗannan yahudawa bani qainuqa fa arada ahadul yahudi kashfa wajhiha sai wani da ya gode ya kai hannu ya buɗe mata fuska ya cire mata niƙabi haka suke yi a nan idi wai sai ka ga wani lecturer arne ya je wai zai ja hijabin yarinya wai gaya mata bakan magana muna university wani doctor haka yau wata yarinya maryam wata da wani daga lagos tana sa hijabi wata rana kawai sai zo sai ja ta kawai shi kenan sai ce ga kinan kina karatu akan injiniyarin yanzu gobe zaki je ki zaki aiki a ma'aikata injiyan nan da ɗaya kike mutu sai aka yi dariya to lokacin ba sai na bayyana na biji tebur haka na tashi ne magana sai kuma wuri ya rude aka ce mun kare rikicin addini muka ce dama mu abin da muka zo makarantar kenan aka zo aka zauna kai wa kana ɗalibi za ka yi malami rashin kunya na ce a'a na ce dube ni zube ban ƙwarya ta bai girme ni a shekaru ba don haka ba yawa ba ne amma na yadda ni ɗalibin shi ne amma tun da ya fara karantar da mu kullum ya tsali yarinyar nan ita karanci ce mu ce akwai masu saro gyale gyale inji ba zai iya fusgar gyale ba a ma'aikata nace to me yasa bai taɓa faɗin haka ba nace ni ne dogon riga inji ba zai iya tasga dogon riga ta ba me yasa bai taɓa faɗa ba me yasa bai tsogali yarinyar na yarinya ce yar karama ba ta magana shine yau ya figo hijabinta ya gaya mata fadan magana aka yi mata dariya shine na tashi ne magana shi ne aka ce abin da ya faru kenan sai ce eh something like that to shi kenan sai aka nuna mana zalunci irin na Najeriya mu dalibai sai aka ce to shi kenan mu tashi mu fita eh ka san kai dalibi ne kai mu yaro ɗaya eh, to shi kenan ku tashi ku fita an ji suka dan jajja kuma ne suka yi mishi nasiha sannan ne ba muka sami yanci ni da ka goro course din ne sai nake na dropping ni ma ne mai wulakanci nake karatun nashi ma da na so tunda dama na je kana kan. abin da muke so mu ce a nan me yasa kullum hijabi ke ba su haushi me yasa niqabi ke bata musu rai bai hude ne shi a cikin kasuwa sai fisgi hijabin ta yana so ya bude fuskarta famtana sai ta ki fa'ana da khashiyatan ila tarafi saudiha bari ku ji ya fisgi hijabin ta ko niqabin ta ta ki ta bude fuska da ta je ta zauna ta kasa kaya tana sayarwa sai lallaba ya bi bayanta sai ya samu cunan rigarta ko cunan zaninta sai ya kulle a jikin saman rigarta fa'aqadahu fi raqabatiha sai ya jawo cuna rigarta sai daure a wani eh, bangare na wuyan rigarta falamma qamat tana miƙewa tsaye in kashafat auratuha sai kawai al'aurata ta buɗe dan girman Allah wannan ba tsogala ba ce haka fa mutanen nan suke mana ku ji wannan fa yanzu wannan ya faru 1400 years ago yau shekara 1400 mutanen nan masu tsogala faɗa ne haka sindan yanzu sai mutum ya zauna sai rubutu sai publishing a jarida ya yasa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yau ba dole Allah ya haɗa jaridar Dizde da Boko Haram ba haka jarida jaridar dinnan Dizde haka siddin ta tashi ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam akan ne kuna da ofishi a Kaduna hausawa musulmi na siyan jaridar ku a cikin ma'aikatan ku akwai musulmi ne manzan mu ya muku haka siddin suka tayi suka zagi annabi a jaridar birthday yara ne yan tudun wadar kaduna fa suka je da yan riga suka je suka kona ofishin a wannan lokacin aka dan yi hayaniya amma ina son ka tsaya ka ji menene ya kai beauty contest aka ce za a yi beauty contest a ina a garin maiduguri da yaushe cikin watan azumi karuwai ne za a kawo su daga ko'ina na najeriya su je su tare a fitar da ko a fitar da wadda ta fi kowace iya karuwanci da watan azumi a cikin garin maiduguri garin maiduguri garin musulmi ne ɗari bisa ɗari me yasa a maiduguri me yasa ba za a je a yi a bayansa ba me yasa ba za a yi a yi ba inda za su maraba da abin me yasa za a je a yi inda zai taba fitina ta ganin za a gane cewa ba a nufin zaman lafiya a ƙasar nan sai musulmi suka nuna ba su yadda ba sai wata shegiya la'ananniya sai ta rubuta shafi guda wai za a zo da 'yan mata kyawawa san kowa ƙin wanda ya rasa ɗan matan da yake ko muhammadu annabin musulmi ya gansu sai ya tara wannan ba zagi ba ne to da gwamnatin najeriya ta so zaman lafiya abu na farko sai ta ce a kama wannan mata abu na biyu sai ta ce wannan gidan jarida a rufe shi sannan sai a kai su kotu sai a hukunta su sai ku ga musulmi sun kwantar da hankalinsu amma jahilai daga cikin fasikan musulmi aka samu suna ce a ah, to don sun faɗa haka ra'ayinsu ne suka faɗi wannan shine freedom of expression is this the freedom of expression ma'ana kana da yancin ka faɗa abin da ka so daga ciki har ka zage ni in ka zage ni sai a ce a ah, ra'ayinka ne a kaina to ni ma yanzu ra'ayina a kanka sai fito in zage ka zama zai yi nan wace irin ƙasa ce muke ciki ina dattawa ina masu ilimi ina sarakuna me yasa ba za ku fito ku yi magana ba to me yasa ba za ku sai ba kuwa mutum ya yi laifi sai manyan ƙasa su fito su ce eh, ra'ayin shi ya faɗa kuma wai sai a sami munafukan tashoshi na rediyo ko talabijin sai su zo har a sa discussion wai sai ka ji wani ya zo ya ce suna musulmi suna da yancin su faɗi abin da suka so a kan annabi isa shi ne sai wani buga waya ya ce to yanzu amma haka daidai ne sai shi ne magana yake to a ah, in sun ga cewa haka daidai ne ba sai su yi ba kaga ya kauce daga magana kenan ma'ana yanzu wani ya tsogani faɗa yanzu kenan wani shi ma ya rama kenan ina magana gwamnati ku sake dawowa magana da nake faɗi rule of law da ake cewa aiki da doka shine fa aka rasa I am, sorry to say there is nothing with the constitution of the Federal Republic of Nigeria ba constitution ɗin Najeriya ne matsala ba amma kiyaye dokoki da yarjejeniyar shine matsala ina son ku dubi wannan matsalar haka ya faru a kano a ina a kano kafirai za su iya siyan ƙur'ani izu tun su je su ajiye a inugu su yi mishi fitsari a tsaye ba wanda zai tanka don garin su ne amma a cikin kano a sabon gari kafin ya siyo ƙur'ani izu tun ya ajiye shi a toilet kullum in ya kashi sai ya goya ya go sai ya katse tsakani da allah ba toilet paper ne an yi ƙur'ani ne don ya zama toilet home tsakani da Allah a ina aka yi wannan a Kano me yasa bai je yayi a Enugu ba me yasa bai a Akwa Ibom ba in yayi a can ba murna za su su mai da shi pastor ba ya zama man of God don ya wulakanta littafin musulmi amma sai aka yi a Kano da aka kama shi ne ya kamata a yi sai a hukunta shi sai aka je aka aje shi kawai a gidan kurkuku na gauran dutse ne ake jira ana jiran ne wai tension ɗaukar zafi da musulmi suka yi in hankalin sai kwanta sai a ɗauke shi sai a gudu da shi shi ne matasa suka sha dare daga cikin har wannan cbn gwamna ba sunusi lami da sunusi shi ya jagorancin abin kai ustazu ne da ya shiga banki ne yanzu ya cire gemu tare muke wandan shi da kyar ya wuce gwiwa da kyar gemun shi kuwa kace shi da shekul islam wannan sunusi lami da sunusi nan da shi aka yi wannan operation din aka je tsakar dare karfe uku dare ko biyu aka je aka fasa gidan goron dutsen nan kurkukun nan aka fito da kafirin nan aka yanka kanshi aka soke kanshi a mashi aka kewaya duk mutumin arziki sai da ya sa a matasan nan albarka shi ne na gaya muku bashir ɗan da goyi waka a wannan munasaba ya ce sojojin muhammadu gaishe ku a yau giduwa na lahira kuma muka amsa sojojin muhammadu gaushe ku a yau giduwai na lafiya a 'yan kwanakin baya ne giduwai ya samu yabo ya kasa kashi da alƙur'ani wanda da shi muke fahari haka aka yi waƙar nan jama'a mu ne masu shi fayi kasafin yana nan <laughs> ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to Allah maraukakin ya taimaka haka suke jama'a ga shi aka ce falon ma kamatin kashafar auratuha matan nan tana miƙewa tsaye sai tsiraicin ta ya bayyana fasaha sai ta kwarmato sai ta ihu faƙama ahadin musulmi na wani musulmi na miƙewa fakatalar yahudi almuta'addi sai ya kashe musulmin na ya kashe da yahudan nan da ya ta'addancin nan kun gani bai sharba wani takobi ba sai dubi wanda ya mata sai kawai ya kwantar da shi haka ake shi sa duk da ka gaba babban yana nan da wuka a kwakwasan shi haka duk da ka gaba ba fulatin kai ba haushe kai ne kake yawo su ga kanan kamar bishiyar gwanda to tsautsayi ne wallahi tsautsayi ne kana namiji kawai ko roza babu a jikinka wallahi ka je ka sami kaho mafarauta su teke maka shi ka samu reza ka samu wata yan wuka ka soke ta in yanayi yanayi ko soka wa mutum ta waɗuwawu a yi birgima dai a samu a yi amma wallahi ka je kana yawo kamar gwanda haka wallahi akwai haɗari ba a yin haka namiji ba haka shi yasa daga dinga da fulata ne yake yana nan da wuka a soke da sanda in sanda ta ƙici sai fito da ita amma ka ringa yawo su haka wallahi akwai haɗari very dangerous maza ba sa yawo haka mata ne suke yawo haka Allah ya tsare saboda haka ga wannan musulmai na cikin shiri yana miƙewa sai buge ba yahudan nan wa tawasabal yahudi sai yahudawa nan take sai suka yi cincirin da lil muslim sai suka kashe wannan musulmi fatawasabu shikenan sai ainihin suka taso su waɗannan yahudawa musulmi ma suka taso ash-sharru bainal muslimina wa bainal bani qainuqa sharri mai girma ya faru tsakanin musulmi da ainihin banu kainuka kun ji wannan shine sababin da abin da ya faru ga banu wannan kisa ga ta na ya ce ibn hisham a cikin sira ya kawo ta waqidi ya kawo ta a cikin maghazi ibn kasir ya kawo ta a cikin bidaya wa Nihara, wa qala akram umari الدكتور أكرم دواء العمري يفدي في السيرة الصحيحة أتكلم لتافج السيرة الصحيحة يتي وهذه الرواية ضعيفة سيدي كما وانا الرواية تنادروني في إسنادها انقطاع أتكلم إسناد تأقوي انقطاعي ولكن يستأنس بها sai dai kuma za a iya kafa hujja da ita minan nahiyati tarihiyya ta bangaren tarihi faqad awradatha ma'lamu masadir sira saboda mafi yawancin littattafan tarihi manya manya duk sun kawo ta wato ababi na tarihi ana iya kawo ta ayi hujja da ita ba ababi na hadisi ba don haka ganin da yake littafin tarihi ne sai aka kawo ta jama'a kun ji yadda wannan al'amari ya faru ne biyo baya sai malam ya ce wa izharun amali wannan bayyanawa ce a aikace ruhil adawa liruhil ada na ainihin tsantsar gaba wa ikhlal bil amni da kuma ainihin wato rusa zaman lafiya wa atida'un alal hurumat da kuma cin mutuncin alfarma dakhilal madina a cikin madina wannan kasuwar fa a madina take jama'a kuma mutanen nan ku ji fa yarjejeniyar da aka yi da su da farko suka saba aka yafe musu su ci gaba da zama amma kun ga abin da suka yi shi ne yasa malam ya ce wa haza izharun amaliyyar ruhin ada wannan bayyana kiyayya ce a sarari tsabar kiyayya wa ikhlalin bil amni wannan kuma kawo tashin hankali ne da rusa zaman lafiya domin a lokacin madina tana zaune lafiya haka siddar suka kawo tashin tashina to haka mutanen nan suke jama'a a yanzu ina son kusan wannan za ka ga a cikin jami'o'i da fcs da polytechnics da sauran tertiary institutions ɗin nan haka sun sai ka ga wani yaro arnewa ya tasa wata musulma a gaba amma mai hijabi amma musulmin da take sanya mini skirt mini jeans wannan ba ruwan shi da ita amma waccan ita za ka ga kawai an fito lakta sai da ya ja hijabinta wai sai ce a wai wasa yake mata ko kun fahimta to da za a kai shi gaba kuma fa sai a ce to ai don ya ja mata hijabi to sai menene ko kun cika zafin ra'ayi da Allah to shi yasa ka ga sai a samu wani dan MSS sai gaura mishi mali daga haka shi kenan su umara su taso na MSS sai a miƙar da jihadi a kan shi sai a ce a rufe jami'a kwana bakwai kowa zai kawo dubu biyu biyu duk ƙarya ne ba ku yi abin da ya dace ba ne da duk wanda ya tsogana za a hukunta shi gobe wani ba zai ba Allah na ɗaukacin sarki ya kiyaye to shi kenan da suka yi wannan irin abu wa atida'un alal hurumati dakhil madina wannan kuma ta'addanci ne ga alfarma da mutunci a cikin madina fa hasarahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sai ya tsara anguwar su aka zuba sojoji suka tsara anguwar gaba daya babu shiga babu fita wa shtadda alaihim al-hisar tsarewa ta musu yawa ba shiga ba fita kaga abinci zai kare ba abin da zai shigo ba wanda zai fito zai samu sararawa fa ala hukumin rasul sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce sun yadda duk abin da manzon Allah ya hukunta su yanzu sun karba to abdullahi ibn ubay ibn salul munafiki ne shi kuma yana da yarjejeniyar cewa su abokan shi ne ya bi ya kulla wannan yarjejeniyar da su yanzu ya ji cewa da kansu saboda sun ji wa kaiwa sun ce sun yadda manzon Allah ya hukunta su to irin wannan yanayin aka shiga kisa ne yana jin sun faɗa haka faqama Abdullahi bin Ubay bin Salul sai Abdullahi dan Ubay dan Salul sai ya miƙe ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ai miƙe ta furin manzon Allah hina amkanahu Allah minhum lokacin da ya ga cewa Allah ya danka waɗannan Yahuda a hannun manzon Allah faqala barka ji munafiki sai ce ya muhammad munafiki ne shi yana sallah fa amma da yake munafiki ne zindiki ne baya ce manzon Allah rasulullah sai ce ya muhammad kaba muhammad ahsin fi nawaliya ka kyautata wa iyayen gidana mana abokan arziki na wa alaha ala rasul sallallahu alaihi wa sallam. yi ta magiya yi ta mita ga manzon Allah wa tatawala alaihi ya saki baki yi ta maganganu to nan da ka ga an ce tafawul alaihi sai da ya ta maganganu har na rashin mutunci mai ta hadanci ya ta gaya manzon Allah baƙaƙen maganganu to waɗannan mutane in ka yi musu waɗancan da kai musu wacce riba ka ce ko mutanen nan ka zo ka samu mutane a gare su ka raba kansu ka ce kuma za ka kashe wannan za ta yi kaza wa adkhala yadahu fi jaybi bir'i rasul sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi ya saka a cikin wuyan rigar manzon Allah faghadiba rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fushi falamma alaha alaihi da ya nace wa manzon Allah fi zalika game da cewa manzon Allah ya taimake shi ya kyale su قال له الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yake da shi hum laka an kyale maka su an yi maka wannan alfarmar jeka jama'a kun fahimta duk da wannan shugantaka tashi amma manzo Allah ya ce je ka shi kenan an maka su afuwan an zannati haka mawakin shi ce manzon Allah mai afuwa ne ga wanda ya ci mutuncin shi hatta ka annahu sawa'un alaihi man uwa wa man ya'as sai da manzo Allah ya gari da masu kyautata mishi da masu yi mishi sharri duk alheri yake musu saboda shi babu sharri gare shi ko kai mai sharri manzon Allah bai da sharri balle ya rama da sharri in kai mishi sharri sai maka alheri saboda shi alheri yake da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam malam ya dan tattauna wani abu dangane da wannan mutum mai suna abdullahi dan ubayi dan salul shi wannan mutumin shedanin mutumi ne hatta a sunan shi da wahala ka ji wanda ake mishi irin wannan ka ji sunan shi abdullahi dan ubayi dan salul salul din sunan uwar shi ce abdullahi dan ubayi dan salul ubayi uban shi ne salulu fa uwar shi ce sai ya hada haka don haka malamai suka ce in ka zo rubuta salul din lallai ka sanya alif saboda ka'ida ta imla'i ta hukunta cewa duk lokacin da ka rubuta sunan mutum matukar alawi ɗaya ne ku kiyaye matukar asabara ɗaya ce to idan wannan na gaba baban shi ne sa ibnu sa alhamza din misali idan ka sa ahmad ibnu musa to kana cewa musan ba uban shi bane na jini wani ne daban haka kake cewa a ka'ida imla'i sai dai ka sa ahmadu bin musa kakka sa alif din amma in rubutu ne ya ƙure ka ibnu ta zama ita ce a ƙarshe to dole ka sanya mata alif idan ta zama ita ce a farko dole ka sanya mata alif ko da uban ne wannan ka'ida ce ta imla'i to shi wannan tunda salulu uwar shi ce to a ka'idar imla'i sai malam ya nuna gashi nan a ƙasa cewa duk sanda ka zo za ka rubuta samir ɗin a Ibnu ɗin to ka sanya da alif tare da cewa a cikin rubutun littafin masu typing an samu typography menene ero kenan an samu kuskure rubutu amma ga gashi a ƙasa yace abdullahi ibn Ubai, Ibnu salul sai yace kitabatu ibn salul bil alif lallai ibn salul ɗin nan to a rubuta da alif sai yace wa yu'rab bi abdullahi sannan aka tashi sai a yi li'irabi da li'irabin abdullahi shine ne sai a ce abdullahi ibnu ubayyi ibnu ubayyi ibnu salul wannan muna buƙatar mu sa allo ɗauko mana allon nan jama'a maka fa yawwa maka shi shi wato kawo wani wato ina son ku fahimci abin da fahimta na sha Allah ta'ala ku dubi yadda sunan yake abdullahi ibn ubayi ibn salul bari mu sa shi da abdullahi misali abdullahi abdullahi ibnu ubayi ibnu ubayi a ka'idar larabci sai zama ibnu ubayi to nan sai malam ya ce dole a rubuta alhamda din sai a sa ibnu saluli to abinda malam yake cewa shine ku duba abdullahi dan ubayyi to a ka'idar larabci shine abdullahi tun da babu wani abu da ya zo nan wanda zai mai da shi abda don haka sai zama abdullahi don haka kuskure ne haka siddan kawai a ce ya sunanka sai ka ce abdallah kuskure ne don farko ne kawai kada ne mutta da ne kawai ya sunanka sai ka ce sunana abdullahi ina fata an gano ya sunan ka sai ka ce sunan shi abdullahi amma ka ce sunan shi abdallah sai a ce menene ya ja wannan nasbar ne wato larabci ba kamar hausa bane ba ka sa wasa bidiyon da ka so ba a soki burutsu a larabci don haka abdullahi abdullahi to mudafin kenan a a babal kenan mubtada kenan ne gaskiya ne ne wannan abdullahi mubtada wa huwa اها aha Abdullahi mubtada ne mana shi ne farkon magana to amma dubi sunan abdullahi an jingina shi zuwa ne zuwa ga ubayi zuwa ga ibnu tukuna ko don haka abdullahi dan to wannan ibnu da aka danganta gare shi asali dangantawa zuwa ga ubayu ne to ibnu din menene matsayinta ta zama dabar abdullahi dan me yasa na tsaya mana wannan bayani shine wasalin da abdu ya dauka shine ibn zai dauka abdullahi ibn to ibn to ta zama ne kuma mudafin to ubayi kuma fa ta zama mudafin ilayhi to duk inda mudafin ilayhi take kasara take dauka sai dai in sunan bai dauka shi yasa kaga kullum sai ka ce abdullahi abdulkarimi Abdulrahman, abdulrazaki an fahimta to da malam ke cewa tun da ibnu ta ɗauki ainihin damma saboda badali ne na abdullahi to yanzu kuma ita ibnu ɗin ta koma ta zama babasu don haka ubayyi a nan sai ta ɗauki kasara don haka kamar yadda abdullahi nan kuma ya zo ibn to Ubayi. to Ubayi din ya zama mahaifin shi ne abinda malam ke cewa a farkon ka'idar wadda na fassara mana ita karara idan da ba uban shi bane na jini wanda ya haife shi kun fahimta da sai ka ce abdullahi ibn ubayi to in ka sa haka wanda ya san ai da larabci ya zo ce to wannan ba baban wannan bane kenan don haka dole ka cire ta sai zama abdullahi bin abdullahi bin to sai zama ubayyi ubayyi to kaji wannan ko to sai malam yake cewa to in aka zo rubuta ibn salul to akwai abu biyu da za a lura da shi abu na farko shine dole a tabbatar da wannan alif naka ce maka me yasa sai ka ce saboda sanin ɗin ba uba ba ne ba kaka ba ne uwa ce to duk wanda aka banganta shi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba a larabci to aka zo sai a sa ibnu ɗin sai a sanya wannan ɗin misali muhammad ibnu ibrahim ibnu ibrahim to kenan kana sanya ibnu to kana cewa muhammad ɗinnan nan ba ɗan ibrahim bane ne na jini ruwa ne na dangantawa kawai to amma da ka share fa to ya zama ɗa amma inda tun farko ne za ka faɗi sunan ba tare da ka faɗi ɗan ba babu laifi nan tun da ya zama murtaza za ka iya cewa ibnu ibrahim kamar ibnu taimiyya ibnu hajmi amma ba za ka ce ahmadu ibnu abdulhalim ba sai dai ka ce ahmadu ibnu abdulhalim to nan abin da ake ce maka yanzu in ka zo sai ka rinka tabbatar da alif ɗin saboda salulu din sunan uwar shi ce ka bi ka'ida ta imla'i ko to ka'idan na hawan kuma ita ce wasalin da abdullahi ya ɗauka to shi ake sa wa wannan me sa saboda yana koma ya zama badali ne shi ma ba mu ba mu zuwa ga wannan ba abdullahi ɗan ubayyu ɗan salut ba wai ana cewa abdullahi ɗa ga ubayyu ba ubayyu ɗa ne ga salut ba haka ake cewa ba abinda ake cewa abdullahi ɗan ubayyu har yau kuma abdullahi ɗan salulu don haka salul ɗin su don uwashi ce uban shi kuma shine ubayy to waɗannan ƙa'idojin wannan ta imla'i ce wannan ƙa'idan na ce wannan inda zai zama inna sai ka ce inna abdullahi inna abdullahi ibna ubayyin sai ka ce kuma ibna salu in ka ce maka me yasa nan ibna ibna ya zama haka sai ka ce nan dai ba a sa alhamza ba ne dan uban shi ne na jini nan kuwa an sa ne saboda wannan uwar shi ce ba uban shi ba ne nan kuwa fataha ta zo ne saboda badali ne nan ma fataha ta zo ne saboda badali ne na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ke taimaka to jama'a kun ji wannan ke to shine sai malam yake cewa wa amma ibadatu ibn